gaisuwa mai yawa da fata alheri zuwa a gare ku maza na goro fami da mai dare musa dan baba ina gaida ka ina jinjina maka kwamsar da goro sani muhammadu gida illo na gaishe ka na jinjina maka vice president sala dan malam misali turozore umar abubakar awalo akara mustapha shindiki ayuba kwalkwali lela abubakar sadiq albitar ya ce kurko kowa arewa dai ga ta nan hamidu mudare subhanallah an samu gutun sani abu subhanallah sani abu an ya buro hamidu mudare dubin gaisuwa mai yara fata alkhairi zuwa gare ku wallahi an kara sani abu na maradi wallahi ibrahim lawali ya kara sani abu na maradi kai kai kai kai kai